kimiyya da fasaha a musulunci jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci tare da alkali dr lawal sula abdullahi sunana abba zayan kuma in ana tare da mu wancan sati duk da yake mun faro akan wato sama jannati mun samu wasiƙa ko kuma saƙo daga injiniya umar abubakar kawo wanda ya yi tambaya kuma mala ya bashi ansa yau za mu ci gaba da wato darasin sama jannati kamar yadda muka fara sati biyu da suka gabata Allah shiga wata malam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a barkamu da sake saduwa a wannan lokaci to malam kai mana bayanin menene sama jannati kuma ya addini ya kawo ita sama janatin ka ce tashi ake sama da kuma yadda aka fara tsarin tashi ka ce akwai tsari biyu akwai wanda ake cillawa akwai kuma wanda ake sulalawa eh. ka kawo mana bayani akan menene tanadin da addini ya yi na wanda suka tashi shekaru dubbai da suka gabata ko wanda suka yi kokari suka yi suka tashi mm. sannan ka kawo mana kuma na yammaci wanda suka yi kokari su ma don su tashi girkawa da latinawa eh. to a yau inda za mu tashi shine za mu yi ɗauki shi kanshi jirgin da ake wato yanzu cillawa kenan na'am wato kumbu kenan eh. yawa apollo ba na'am don mai sauraro ya fahimci tsarin karatun da tun daga farko bari mu fahimci shi kanshi shi wannan kumbun kumbu kamar da yadda na sani da kayan mata ne da muna yara ake sa tasa ce babba mai marfi katuwa wadda ake sa kaya sai in ji an ce kumbu kuma sai ka ji an ce apollo sai in ji an ce rocket eh. ne ne wannan tsari ya wannan na'ura take to to fasaha kenan na amala eh fasaha su da da hausa suna cewa kumbu hmm. su kuma rocket da turanci ke eh to eh to me yasa ake ce mishi kuma suna cewa spacecraft ma to eh, spacecraft to abin da yake shine shi tsari ne na technology da aka kirkiro gina wani abu wanda yake zai iya tashin cillawa sama ba tashin sulawa ko sulalawa irin na jirgin sama ba mm. ya tafi sama ya je to wannan eh, rasha suka fara wannan kirkira ko eh, me zan ce kirawa e, eh, rasha suka fara kerawa kuma su suka fara harbawa rasha musamman lokacin da rasha take tashanta fiye da yanzu wace shekara kenan Eh, shekaran alif da ɗari tara da hamsin da tara suka fara tunanin abubuwan da fara kera-kera amma ba su harba na farko ba sai a ranar sha biyu ga watan april ta alif da ɗari tara da sittin da ɗaya wato watan hudu kenan eh na'am sha biyu ga watan hudu alif da ɗari tara da sittin da ɗaya kaga yanzu zuwa yanzu shekara hamsin da hudu kenan eh lokacin najeriya na da shekara daya mata yi na samun eh tana da shekara ɗaya ko ko ma watanni watanni eh, ba su kai ba april ne ma april ne april wata watan eh, hudu ne sittin yawa na'am saboda haka a wannan lokacin suka fara kuma ka san mun ce astronomy yanzu muke yi to da turanci eh, ke ilimin astronomy muke mm, ciki shine ilimin shine tabarayin kimiyya na'am to shi astronomy shine shine shine nazarin yanda abubuwa suke faruwa da yanda ake tafi da su a ina zuwa sama sararin subhana to na gane yawa su ne yanzu muke muke muka shigo to to su kuma waɗanda su rasha a lokacin sukan ce musu astronauts na'am amma wannan kalmar na america ne sunan rasha suna ce musu ne cosmonauts To da yake akwai bambancin harshe. Eh cosmonauts duka dai daga kasan cosmonauts ai daga can wanda muka yi cosmology cosmology cosmology yawa. To cosmonauts su ne wato 'yan sama jannati. Eh, dan sama jannati a rashi abinda suka faɗa kenan amma ba dan sama jannatin magana jaririn ba kenan a ah, ba dan sama jannatin magana jaririn irin na ja'iro ba ja'iro eh, to wannan na Najeriya kenan su kuma <laughs> yawa na Najeriya kenan ba ja'iro <laughs> eh, to kaga su kuma America suna cewa astronauts mm. astronauts su in su din ba nan dan sama jannatin su shi ma daga astrology ne ai saboda aka wannan kenan ta wajen bangaren wannan bangaren etymology etymology fannin etymology to shine aka aka samu wanda kowanne ya yake faɗin wannan to su suna ganin su rasha suna ganin cewa the first person in space was cosmonaut yuri gagarin sunan shi kenan na farko eh wanda ya fara yunkurin ya hau sama dinnan shine yuri gagarin wanda ya gagara ke <laughs> to lalle gagara ke <laughs> shine shine ya fara yin wannan tafiya ta ranar 12 ga watan 4 1961 to shine mutum na eh, farko eh, a duniya eh daga rasha to daga rasha daga rasha eh to amma ko a wannan lokacin sun wa amurka ba suna nasu shirin kasan lokacin in an tuna shekarun baya eh cold war yawa akwai cold war industrial war mm, ake yi saboda haka suna yakin cacen baki da yakin kowane na gwada irin ci gaban kimiyya da yake da shi to rasha takan rika yin abubuwan ta tafiye a ɓoye ita ka a tsarin siyasa eh, eh ba su cika surutu ba su kuma amurka nan da nan sukan dinga bayyana abubuwa da mm, sauri kwarai to saboda haka rasha da suka abin nan sai da sauri suka yi masu suka tura nasu shi ga wannan gagararren yawa suka tura yuri gagarin to da jin haka amurka su ma sai suka ce abubuwa mun shirya namu saboda haka su ma ba a yi wata guda ba da turawa rasha su ma sai suka tura nasu shine suka yi a ranar biyar ga watan biyar alif da ɗari ta da sittin da ɗaya ɗin kaga ba a ma kai kwana talatin ba eh wato tsakaninsu rage-rage ake aka yi rage-rage na'am to su kuma sai suka tura dan sama jannati alan shepard to shi suka tura shi alan shepard sunan shi shi kuma wancan yuri gagarin mm. to shi ma suka tura suka je shawagin alif da ɗari tara da sun daɗe ne da suka je koko ba su haɗu ba a sukan yi ya sauko ya dawo ba a yadda yake duniyan wata kasan tana da faɗi saboda aka wannan zai sauka ai na gaya maka ai wata duniyan wata shine kashi ɗaya cikin hudu na girman duniyan eh, ƙasa eh haka ne har ma muka bada misali ko da za a tura ne a ce Najeriya kawai za a sauka wani ya sauka a Port Harcourt wani ya sauka Lagos wani ya sauka Lagos ko ya sauka Kaduna ko Maiduguri ina ba ka ma sani shi yana to ballantana yadda duniyan wata ma ke da girman da ya wuce haka nan hmm. saboda haka sun tafi wannan to suna ce suna cewa crew suna cewa spacecraft craft. duk eh. apollo suke nufi duk eh, eh, wato kumbo suke nufi suna cewa rocket crew so da yawa in za su tura ba mutum ɗaya ke tashi ba to amma da jagora sukan tura mutum ɗaya su amma daga baya sai suka rika tura mutane akalla uku wani lokaci sukan tura har su kai mutane me dalilin haka eh saboda kowanne zai iya taimaka ma wani a abin da ake son a yi to shi jirgin yawanci da an ta tura mutane uku so da yawa sai a tura mutane jirgin akwai matukin shi koko shi ke sarrafa kanshi akwai akwai jagora ana ana ana shi kanshi yana da control da su suke amfani da shi sannan kuma daga ƙasa shi ma ana controlling din shi saboda haka in kuma an tafi yadda sukan yi shine in an je mutum biyu sukan sukan sauka a lokacin da aka fara sauka dan za mu zo wannan darasin za mu zo ma suwa suka fara sauka a wata a wata eh dan akan je ne da a yi shawagi kawai a'a da ba a sauka a ba a sauka ai ma farkon farawa ma akwai wanda suka fara ma suka mutu zan za mu zo kansu kaɗan nan gaba kaɗan to kafin shi wannan eh, rigagarin kwarai kuwa za mu zo wannan wanda suka fara kenan to Allah shiga malam kenan kenan yuri gagarin ba shi na farko ba a shine wanda ya iya hawa har ya je sama ya sauka Ya bai sauka ba ma shi ma ya je dai kan wata ɗin ya shawaki yana cikin kumbar ya dawo to shi alan shepard fa a shi ma haka bai sauka ba shi ma bai sauka ba ai ka ga abin da aka fara wato da yake kasa barin dan tsallan yawwa mu zo alif da ɗari tara da hamsin da tara aka fara irin waɗannan tafiye-tafiyen wanda yake a wannan lokacin ake samun waɗanda suka fara ƙoƙarin su hau saman su sauko to a wannan lokacin ne hmm. kaga daga alif da da da tara hamsin tara zuwa alif da da tamanin shekara kamar ɗaya kenan ai nasa kasan mun yi maganar nasa can ba national Uh, aeronautics space. and space hmm. administration mm. ko kuma su ce national air space administration mm. so kaga a daga wannan lokacin zuwa alif da tamanin an tura mutum da da ashirin bakwai. kuma suka sun tafi a group group ne daban-daban wasu na ganin an yi sun kai kamar group tara a tura wannan gungun tawagan a tura wannan tawagan su tafi ta haka aka aka rika yi to abin da yake faruwa shine an samu waɗanda suka tafi a ƙoƙarin tafiyansu da bincikensu suka faɗo ha suka mutu da tashi. Mm. wanda zan zo in faɗe su nan gaba in Allah ya so to abin da dai muke cewa shine eh. hawan da aka yi na farkon da aka yi nasara aka yi shawagi aka je aka kai kan wata a eh, to shine na alif da ɗari tara da sittin da ɗaya ɗin nan to amma wanda aka fara na nishin wanda aka je wata sosai har aka sauka aka samu wanda suka sauka a ciki shine wanda aka yi na apollo 11 to kafin mu zo na apollo 11 na'am menene ya sanya suka kasa sauka a ah, suna gwaje-gwaje ne to a lokacin eh ba kawai za a je a auka haka ba saboda a lokacin kila ba san cewa ba sai an sawa annan kayayyakin akwai na'urorin da ake da ake amfani da su hatta na shi kumbon na'am a gano tafiyan da yake irin zafin da ke waje ana hasashen zafin da ke waje to saboda haka ai na gaya maka ba daman a fita a duniyar wata mutum ya sa rigan shi ko da rigan ta bargo ce kuwa kwarai da gaske saboda tsananin zafi hmm. saboda haka shi yasa za a gansu cikin muku muku din nan da wasu abubuwa da suka sa ta fuskan su za ga gilas ne eh. da aka kare saboda in ba haka ba ai idonun sai su hallaka wannan dalili ya sa ake zuwa ana binciken to ta ya za a yi in fitan za a yi ta ya za a fita hmm. da kuma loss of uh, force of gravity din karfin eh, fisga da ake rasa shi eh. to kaga duk waɗannan abubuwan suna tunanin wannan to shi yasa aka fara na 1969 uh, a july ashirin gare shi da aka samu apollo 11 ya tafi to apollo 11 daga wace eh, ƙasa da amerika to amerika ta tura shine ta tura neil armstrong da buzz aldrin da michael collins to uku eh uku dama na ce muka sukan sa uku uku ne eh to shine suka tafiya a apollo 11 da aka je kuma a yanda in sun sa uku uku in an je mutum biyu sukan sauka su fita mutum ɗaya sai ya zauna a cikin kumbo din mm, ba dukan su kan fita ba in je wani in wani abu tsotsai wani abu ya <laughs> gaga shi ya dawo ba da labari saboda haka in wannan ya shi in wannan su fita ko da yaushe ba za a rasa wani a cikin abin nan din ba to shi yasa aika kan ji akan ce Neil Armstrong shine ya fara sauka haka ne to shine ai ya fara sauka akan watan to da ya fita ya sauka za ka ji har ana ɗaukan irin magana da ya yi eh. ana sawa hmm. to wannan shine abin da lance armstrong ya fara yi ya yi a ashirin ga watan julai 1969 yanzu shekaru 46 kenan to kuma daga nan ne tun ana uku uku akan ɗauki har bakwai tun bakwai kasan cikin apollo za ga kamar ɗaki ne to cikin kumbo na'am kaman ɗaki ne suna harkansu da komai har da gado na kwanciya da fili da za a ma a shakata ko a huta da wajen da za a zauna a ci abinci duk akwai a cikin kumbo saboda haka kuma in ana cikin kumbo ba zafin ne ba sai a isa su iya ma ka tutuɓe hulansu ya zama su sa daga su sai rigan da suke sawa da sauransu saboda akwai na'urar da za su daga ba iska kamar irin air condition wanda ba za a samu tsarin da suke na apollo da yadda suke tashi hmm. an samu mata kamar shida da suka tafi kuma a 22 ga watan oktoba na 1962 akwai cuban missile da aka aika ya samu hadari wanda har a wannan ranar ne eh, shugaban Amerika, president john kennedy na Amerika ya sanar da wannan hadarin kaga 1962 da aka samu irin wannan tura don suna samun dan roka haka su kansu su kansu mm. da ma akwai wanda ma na ce cewa nan gaba za mu zo idan sun nemi bai a hankali za mu zo lokacin da za mu yi waɗanda suka fara suka suka mutu wani ma matashi ne dan shekara duk talatin da ɗan ɗoriya. to tun da kimiyya da fasaha ne a musulunci mm. kai mana bayani cewa akwai tanajin da aka yi allah ya ce za a iya mm. akwai bayanai da aka yi na abubuwan da suke cikin wata da yadda addini ya wasu na ganin cewa babu laifi ko kuma mutum tunda ka mana bayani ka ce allah tun da dama shi ya bada ilimi babu laifi ba shi shigi ba ne ba don mutane sun je saman wata a addinance me fa'ida haka to dama allah ya halicci halitta daban-daban kuma ya allah yana nuna cewa tafiya da binciken abubuwa suna ƙara ma imani ne mutum ya yadda da akwai mai yin wannan abin ko mm. wanda ya halitta wannan abin mm. kuma da jujjuyawan abin sauyawan abubuwan daga lokaci zuwa lokaci da sauransu a gane akwai mai sauyawan da kawo waɗannan abubuwan yanayi eh, akwai kuma wanda ya yi waɗannan abubuwan mm. to ta tafiya ake ganewa wannan in kana garin ku mutum yana garinsu abin da ya saba gani shi kawai ya saba gani ko da bakon abu da wani in ya gani zai gan shi bako ne shi in ma ya saba ya saba kenan ba zai dame shi ba amma lokacin da ya tashi ya je wani wuri ya ga wani abu daban to nan daga nan zai ga ikon Allah iri iri akwai wasu rahotanni da ake cewa wasu sun je sama ko sun ji kiran sallah ko kuma sun ji abu makamantan haka ka taba jin wannan maganar Allah eh eh akwai an an bayanan waɗannan na yan apolon ne yan apolon ne da ake samun wasu su je sama in sun je saman sai ya zamo a ce sun ji kiran sallah mm. to wasu ma ba su san ma menene ba sai dai sun sauko kasa misali an ba da labarin wani da ya tafi cikin yan apolon. da yana saman ya ji ga muryan mutane wani kaman waka ake yi ne eh, kururuwa ake kawo kamar yadda kiran sallah yake tunda shi bai san menene ba eh. amma sai da ya sauko duniyar kasa wata rana sai yawo kaga yawo kenan kula mai suru fil alif yanzu ruka fa kana aqibatul da ka gani da ya je yawo duniya ta kasa ya tafi ƙasashen larabawa sai ya ji kawai kiran sallan wannan sai rika tunanin ai wannan abin ya rika jin shi a saman wata wannan irin abin da ake yana ya taba ya rika jin shi wannan eh, yana mm. saman wata me wannan ya shiga binciken aka ce ai na musulunci ne ga yanda musulmi suke gashi gashi a wata ruwaya ma ana cewa ya musulunta to Allah ya tamala nan kaka ce na yi kwakwaf waye yake kiran sallah ya aka yi ya ne ya faru ko kuma kiran sallah duniya ne yake zuwa can to to kiran sallah ita dai sallah an farlanta ta ga dukkan masu hankali dangin halitta guda uku mala'iku aljannu da mutane mala'iku suna zaune tun daga ƙasa har sama akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adatis sama'u wa haqqa laha an ta'ida ma fiha mawdi'a arba qadami illa wa alaihi malakun sajidun aw raki'un ƙasa ta yi kakkaka saboda nauyin da take ɗauke shine hadisin ya ce kuma ya cancanta ta yi haka domin a duniyan sama babu wani wuri da za a iya sa kafa hudu face akwai mala'ika a wurin ko mai sujjada ko mai sallah rakiyon ausa judun ko mai ruku'u ko mai sujjada a duniyar sama eh banda mata mu nan eh banda namu nan da kowanne kowanne mutum akalla yana da mala'iku biyu kiraman katibina na'am eh ya alamuna mata tafaluna a gani raƙibo da atidu ɗin nan eh. ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidu saboda haka kaga akwai wannan saboda haka mala'iku suna hawa wurare daban-daban suna zaune suna ibada kuma suna kiran sallah ta yiwu na mala'iku ya ji ta yiwu na ƙasa ne Allah ya ɗaukaka shi har ya hau sama ya ji haka aljannu su ma wanda suka musulunta suna sallah su mala'iku dama dukkan su bayan Allah ne mu ibadun mukramuna Eh, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi amaluna hmm. eh, kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaruna saboda haka su mala'iku duk masu sallah ne abinda Allah ya ce su yi shi suke kuma ba sa a mishi ko ibada ko eh ibada bauta yawa ba ba wake wake <laughs> balan na samu har kasa a wake ko tsakuwa saboda haka kaga wannan nan to aljinu kuma ana samu wanda su ma suka musulunta suna yi eh, kuma su ma suna iya hawa sama su je waɗannan to kaga akwai waɗannan to ta wannan kenan to wannan shine abin da yake faruwa ah, sallar nan ana yin ta ko'ina ah, duk inda bawa cikin bayan allah nan masu hankali guda uku suka samu kansu za su yi allah shi malam wannan tafiyan da ake yakan kai misali na san tun da ka ce kilomita tsakaninmu da wata ba nisa hmm. kamar rana da taura hmm. akan yi kwana nawa ko awoyi nawa kafin wannan roket din ko kumbu din ya je wajen wata a ya danganta da yadda suka kirkira shi to kowane da irin tafiyansu ina son in sha Allah za mu zo nan mu ga tafiyan suna yi da kowane da irin sauransa eh. da yake yi amma duka dai suna nuna za mu zo mu shiga nan gaba kaɗan tarihin wasu daga cikin wanda suka je sama da tsawon mayaushe suka ɗauka na'am kowanne za mu yi wannan yin Allah ya so kuma za mu je duniyan yammaci waɗanda suka tafi a duniyan yammaci da duniyan gabaci wanda suka tafi da ai gashi yanzu mun faɗi farkon wanda ya fara zuwa saman wata eh, eh, yuri gagarin ɗin nan yayi eh, amma bai fita ba sai kuma armstrong da shi kuma a yaje ya fita har ya taka wata ɗin ka kaga duka waɗannan na amerikawa ne da rashawa mm. to za mu zo waɗanda su kuma suka tashi a musulmai ma suka ji mm. duniyan wata ɗin za mu zo tarihinsu eh, za kuma faɗi maza da mata a kowanne ciki to Allah shi sa'a mai a nan zamu da sa'a a wannan shirin na kimiyya da fasaha musulunci a wannan sati muna godiya kwarai da gaske ga alkali dr lawal abdullahi malamin mu na wannan makaranta da fatan cewa kuma za a ci gaba da abin da ake yi to madalla allah ba mu alheri a madadin fatima asabi umar da amir alhassan dan kurmi ni ne abba zayan nake cewa allah shi ba mu alkhairi amin